dai ko to nawa zan ni in ce ɗaya saudi ɗaya gare su an kace najeriya ba to nawa nawa yake to yau talatin ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kuma ya gane yau zai ya zama ɗaya ga wata allahu alam wanda ya zo daidai da sha takwas 19 cika abin na ta hiya ko tara ga watan biyar shekara ta 2015 miladiya ga mu a masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabiyar iddi inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta'u imamu malikin rahimahullahu ta'ala in ana biye da karatun muna cikin kitabu siyam a kitabu siyam mun riƙi babi goma sha takwas yau za mu tashi babi na sha tara باب فدية من أفطر في رمضان من علة هكذا بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب فدية من أفطر في رمضان من علة حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه فمن كان فدا فمن فدا فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قالت تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك malam ya ce babu fidyati man aftara fi ramadana min illatin babi mai ba da bayanin shin ana azama wata wani haraji ko wata fansa ga wanda ya sha azumin ramadana saboda wani ciwo ya sha azumin ramadana shin banda ranku ana azamai wani abu na ciyarwa sha min illatin to illa guda uku ta ko hudu in ma dai illa ta tsuha ya kai tsuhan da ya zan tukuba ya azumi ko kuma ya zan illa ta rashin lahiya rashin lahiyar da kuma ba a tsammanin a warke ko kuma ya zan mace mai ciki ta ko mace mai shayarwa waɗannan guda hudu su ake magana ba marar lahiya ba wanda yana iya warkewa wanda marar lafiya wanda yana iya warkewa da mai haila da mai nifasi da wanda ya tahiya muna da hukuncin su su ne za su rama nassin hadisi ya kawo cewa mai haila da mai nifasi za su rama shi kuma ita kuma nassin aya ta kawo mara lafiya da matafi za su rama faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra su za su rama kuma ba batun wata ciyarwa ko wata fansa shi kuma su kuma masu haida da mai haida da mai nifasi nassin hadisi ya tabbatar da wannan to amma ban da su muna da waɗanda illa wahala ko rashin lafiya ko wata matsala gagaruma shi yasa suka aji azumi wannan tsoho na tukub ya kai tsohon da bai iya azumi bai iya da awa uku ko awa hudu to na a ce sai ya yi ni ko ko ita ko wannan mai ciki ce cikin ta gashi yana son ya kawo matsala in ta yi ne da yunwa ko in ta sha tana sha da mamma in ta yi azumi sai mamma ya ɗauke babu ruwan nono ko kuma mai wata rashin lafiya rashin lahiyar da an ka tabbatar shi kenan ba a warkewa ya samu ko kuma ko da ana warkewa dai akan dai tsammani na dai ana tsammanin za a warke ko da ana warkewa to su waɗannan su da wannan babe da an haƙulla hakikanin gaskiya wannan babin yana cikin babubbukan da aka yawaita magana ko tambayu game da su kuma yana cikin ko ga malamai masu ba da fatawa yana cikin babubbukan da sai ka ta hama ka ta wahala saboda mi saboda an samu mazhabi biyar ciki fatawa waɗanga mazhabi biyar na ce biyar mun san muna da mazhabin abu hanifa ɗaya malik biyu shafi uku ahmad bin hanbal hudu ko kowane na da wani kauli saɓanan na wani ba ka samu hudu ba sannan akwai ibn hazmin az-zahiri mazhabin zahiriya shi ma yana da nashi to in muka tara su ina tunawa cikin ramadana lokacin da muna karatun bulughul maram mun karanta wannan dukan akawaluka guda biyar amma saboda tsawon lokaci kila babu laihi ko mu ambata ko mu ishara gare su amma bari mu ji abinda da malik ya ambata game da tsohon da atukub ya tsoho tukub bai ya azumi ko nan da nan kila ko awa guda bai yi ko awa biyu to ya zaka ce yayi mi za a yi mala ya ce ni yahya an malikin annahu balagahu imam malik hadisi ya labari ya kai garai anna anas sabna malikin anas ibnu malikin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabira ya tsuha kalimar kabira ya ka samu ba'un kasara kabira tsuha kabura kuma ka zama ƙato ba tsuha na shekaru ba ehe kul hijaratan au hadidan aw eh mimma yakburu mimma buru fi nufusikum wannan girma kenan sai a ce kabura kaburu ya girma na girma in ka bai yaro dan karami shekara ɗaya ko shekara biyu ko da ka zo ka gazan kato shekara guda ko yan watan sai ka ce kabura amma in mutum shekaru ya sun ka jaya tsoho sai a ce kabira bi kasar ba'i. anas bin malikin sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam kabira ya tsoha mun san hadisin anas na annabi ya masa addu'a shi yasa aka ce ya rayu tsawon rayuwa ya kusan shekara ɗari sallah sun ya masa addu'a Allah ya tsawaita rayuwarsa sannan Allah ya azirta shi sannan Allah ya bashi zuriya sai da ya haifi ɗa tsakanin waɗanda suka rayu da waɗanda suka rasu ya haifi ɗa ɗari da ishirin waɗanda suka mutu gaba garai da waɗanda ya bari ɗari da ishirin in kan lisawa ehen aƙalla waɗanda kila suka ya bari sun tasan ba tis'in da yan kai ya turbuɗe waɗanda ka mutuwa suna jarare wajen 20 da wani abu ehin anas ibn malik annabi mai addu'a kai mamaki yawwa annabi mai addu'a ehin allahumma akthir waladahu annabi ya ce wa akthir malahu sai ya zan kuma yana cikin waɗanda adda yawan dukiya a madina mutanen madina dukiyarsu to yanzu nawa ba ta shi ah, ce me wata ya hita gashi nan ma har yanzu ya ki faduwa alama cewa ba hita yauta ba ko haka ya kaimin tambihi to allahu alhamdulillah Anas bin malikin manzo sallallahu alaihi wasallam masa addu'a kuma ta yawan dukiya sai zanzu cikin mutanen madina da yake a dukiyar mutanen madina ita ce da binnai sai kasance ya kowa itatuwan dabino kuma itacen dabinnansa a wato haka suke kamar abin da muka ce irin da wanda an ka daura mu aure ana kakkaɓewa wasu na yi ana ba daga shekara zuwa shi a kana ana gaggama ta waɗanga kuma suna sake furzuwa shi kullum cikin aiki cikin taɓi cikin gyara cikin taɓi cikin gyara sai zan ya ce ba su tsinkewa ehe mun san da wannan sannan mun sallah sallan cikin addu'ar da ya mai tsawaita mai rayuwa sai da ya rayu wajen ta sama shekara 90 ko kuma ta sama 80 baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko mu ce shekara 100 don ka gane don ya zo wajen manzo sallallahu alaihi yana da shekara goma ya rayu da manzo sallallahu alaihi da shekara goma to bayan manzo sallah sallah masu lissafin shekaru rasuwa te in ma ya shekara ta saba'in da yan kai zuwa da takwa da tara ko kuma tamanin da ɗaya ko da biyu bayan hijira Ɗan koko bayan rasuwar manzo sallah sallah in ka haɗa su da waɗanda ya tare da manzo sallah sallah goma da goma ɗin da ya kamu ya taho inda annabi kaga ta sama ɗari kenan ko ka ce ɗari ko ka ce ɗari gaira to haka dai kaga ya tsawaita sosai to shekarun da ya yi sai kasance bai ya azumi kuma kaga ai abin wadihan ko zahiri na bai azumi saboda mi saboda tsawon shekaru ya ya kai sai kasance na ishtihadi ya fassara waccan aya wa alal ladina yutiqunahu fidiya waɗanda kai azumi amma sun ka aje ba su yi azumi ba su yi mi su yi fansa sai zan shi ko da yake bai iya sai ba wan kai ne ishtihadi kai ne ishtihadin mi bare ya aje azumi duk da dai bai iyawa in ya aje azumi sai ya yi mi sai ya ciyar duk da ayar ba kai ne take ba kan wanda ka iyawa na kuma ayar tana magana a farkon farlanta azumi lokacin da an ka farlanta azumi don Allah ya lallashi mutane a ji saukin yin azumi ko ko kada mutane su dan yi tawaye ba saba ba sai aka ce to shi shikenan an kawo ramadana amma da zaɓi in ka ga dama ka yi azumin ka alhamdulillah ya hilada in ka ji ba ka iyawa kuma ka aje ganin dama na ka aje abinka ko da kana iyawa amma ka ji kana sun ka aje to aje ka amma ka ciyar to daga baya da mutane sun ka saba sai aka ce to shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran karshen aya sai an ka ce faman shahida minkum shahara falyasumhu yanzu ba magana cewa ko kana iya ko baka iya duk wanda dai ana nan raye yana nan raye watan ramadan ya cin mai falyasumhu suwa an ka cire sai aka ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra su dai an ka cire mun fahimci wannan Anas bin Malikin gashi nan أنه بلغه أن أنس أنس بن مالك أنس ابن مالك رضي الله عنه كبير يازوها حتى كان لا يقدر على الصيام هيا كسن شي باي دا إيكو ين أزمي باي أزمي فكان يفتدي سي كسن شي ينا مي ينا بعد فدية يفتدي ينا فانسا شي كينان إن رمضان يقاري سي يا يكي يا تبتا anas yana ta in wata ya kare sai ya lisafa kwanakin da ya sha koko kwanakin da an kai azumi in na 29 na koko na 30 sai ya fidda abincin wata guda an gane fidiya ta kowane wata afuwanta kowane rana ya hidda kaza kaza in ma mudu mudu ko sa'i sa'i sai ya fitar karshen wata gaba ɗaya sai tuwanye shi ya yi mai abin miya ya kira mutanen madina a ci a sha a wace shi kenan kila an fahimta da wannan ma athari na anas bin malikin an ka samu halaccin ya halatta a yi fidiya gaba ɗaya ba sai ka ba su a kullun cagun cagun ba ko anas bin malikin ya kawo wannan sunnan to haka anas ya yi amma imam malik yana ganin haka nan bari mu ji imam malik yau shi ma ya ɗauki wani ƙauli a nan irin ƙaulin ibn hazmi al zahiri da ibn hazmi az-zahiri shi ce waye da mai ciki wadda ana tsoron cikin ta tana tsoron cikin ta ya zube ko ko a samu matsala ta yunwa wani ciwo ya samu dan ko ya same ta ko kuma ta kasa yi da mai sha da mamma kada mamman ya dauke babu abin da za ta iya sha da yaron ko tana da yaki karba an ka bashi madarar gwangwani an ka shi sirilak an ka bashi komai yaki amsa to da a bari ya mutu to sai ta aje azumi sannan da tsohon da bai ya azumi ya kai lokacin da bai ya azumi shi ibn hazm ya ce duk waɗannan Allah ya ɗauke musu ko ba haka ba duk ya ce duk Allah ya ɗauke musu kuma Allah ya san da su ya san sai an samu irin tsohon da bai ya azumi ya san sai an samu mata mai sha da mamma da ta bai ya jimri ya san sai an samu mai ciki amma bai yi providing ɗin hukuncin su ba kun gane hausa te kun gane da kauni. bai ce in an ka samu irin su sun ka aji azumi su yi kaza ba ko ba haka ba to kawai su aji Allah ɗauke musu tun da bai faɗe su bai ba su wani wani alternative su yi kaza kawai yana nuhin su aji ɗai kawai babu wani abu amma waɗanda ya san in sun ka aje sai sun yi wani abu maridu da ala safarin shi yasa ya ce musu haka nan to imam malik kama ya ɗo sano duk da ibn hazmin daga ba imam malik ya taho ko yawwa ibn malik ya riga ibn hazmin amma dai kaman nan ra'ayinsu ya guda dibi shi ya kawo mana hadisin anasin duk da dai anas ba ai ba annabi na ba ko eh amma shi yasa dan so ya dan gittama ma ya dan kisgini wagga fatawa amma kadan bai yi min danta ba amma sai da dan lashe ta bari mu jiya qala malikun imam malik ce wala ara zalika wajiba ban ga wajibi na ba ban ga ba wajibi na ciyarwa in ka zan tsoho tukut baka yi azumi to baka yawa to tunda baka iya to mina na ka'ida cikin ibada ka'ida tana da sharuɗa daga cikin sharuɗa akwai al-istida'atu ko akwai al-qudratu ko ba haka ba to baka da istida'a baka da qudura rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wa alladhi min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi yace karfa altu nayi muku wanga ko ba haka ba ehin saboda haka abinda baka da iko la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ko ba haka ba liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah fattaqullaha mastata'tum ko to shikenan <clears throat> saboda haka da kaji baka iyawa so tsoho na ya tsuwa yace bai iya ka kuwa sai da Allah ku ce ba ba aje ko ba haka ba babu wani abu Allah shi shiga harta shikenan saboda haka ba wajibi na ba an gane yace wa ahabbu ilayya abinda ni gani an yaf'alahu ya azumin nan idan kana qawi alai in yana da iko yana da karhi amma in bai da karhi babu wani abu wajibi na ba in dai yana da karhi shi azumi in bai iya ha to laysa wajibun alfidiyatu amma kuma in ni yi malan faman fada wanda ya fidiya to fa inna ma yut'imu makana kulli yawmin muddan bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam in ma zaka ciyar to yinin kowane yini ka ci da mi ka da mudu guda madadin kowane wani irin mudu irin mudun nabi sallallahu alaihi wasallam an gane nan kamar ya dan saba ma ka'idar shafi'i ko kila ya ji fatawar shafi'i kila bai jita ba don shi imamu shafi'i cewa kai ni su sa'i to kila ce wanda ya haka kama ya ji ana cewa nisu sa'in sai ce bi hisa sallasa mudu aka mai ba nisu sa'in ba ana ba da nisu sa'in ana ba da mudu ana ba da hamma cewa saul a kula kula wajen kafara da wajen fidiya din da inda aka cewa irin haka na ilyamu sittin miskina a kula kan mu ta da jijiyoyin wuya mu ta kure bisa kure babu inda an ka ce nassi bai ce mudu ba a gane bai ce sa'i ba bai ce nisfu sa'in ba malaman naka kwatantawa cewa da an kai kaci da miskini to mi kaci da miskini wane ce mudu guda ya isai ko ba haka ba wane ce a mudu biyu dai shi an nisfu sa'in wane ce a to aina ci da rana ya ce da sa'i ya ce da yamma a ba shi sa'i guda ya isai duk kwatantawa na sun kai amma nassin aya idama yaka cewa can ga kafarar zihari ko ga kafara lalata azumi ta jima'i ta hadisi ko wajen rantsuwa idamu eh, asharata masakin min awsati ma tut'imuna bihi ahalikum ko to duka cewa aka yi miskini miskini maliki ya ce muddun shafi'i ce nisfu sa'il muddai muddaini kenan ko mhm, Allah samu gane amma dai wannan fatawa ta cewa idan tsoho ya tuku ba sai ya ciyar ba to a gaskiya ta yi ƙarhi in ka koma ma ga ibn hazmi ya fara jero ma da lallai ka karanci almuhalla ehe hashi ya yi tsauri he da imam malik kaga imam ya dan saurara ya dan saurara shi cewa duk wanda ya azama ba ka yi azumi ya azama Allah ya ci amanarka ya azama kai Allah ɗauke ma abinka sannan kuma yazo ya azama wata garawa wani wani fidiya sai ka bada wani abu ya ce wallahi ɗauke ka. sannan ya ce irin ma ya irin gama gari din nan ya ce ba a taɓa ɗaukar mizanciya fis mizan fasara shi wai duk ba a taba aza wata ibada ba a ce to in baka ibada ba da kuɗi ko ba da abinci babu ta ce yace babu ta kila fahimta yace babu ta eh eh fine yawwa eh hak fine eh turanci ba ba taba aza ta yace wannan ai garawa ta an ka azama ko ko haka a ce a ce kaza ko kai ibada nan ko ka bada kuɗi ko ka bada a yace babu haka nan ya ce inda dukkan ji a ce a ciyar ko a ba da kuɗi kila an fahimta kai ka yi kafara aka ce mai a fahimta fa sosai kafara ta laihina takaicinka aka ji amma kai Allah ya so ka ya kai ka shekara ɗari ko ba haka ba ka tsuwa cikin gode ma Allah kila ka shekara tamanin kila kamun ka fara azumi sai da ka shekara ashirin ko mu ji haka nan ɗin ka shekara tamanin kana azumi ka tsuwa cikin mutunci ka tsuwa cikin ibada Allah sannan kuma yau ka kai sadda Allah kai ka baka kai azab sai an shi wani abu gare ka dun ɗaya rashin tausayi. kila an fahimta haka mata a baka haka nan ka huta eh ce ba azama ba in ka ji an ce a bada kuɗi ko a bada abinci punishment na shi ko wanda tsuha ya ba punishment ya kamata a bashi ba sassaka mai ya kamata a kun fahimci wannan eh to haka abin yake saboda haka ni kusan fatawa ta kenan duk wanda ya tsuwa 80 kawai dai kawai baba ya zaman ka haka nan Allah shi dai ya amshi abin da an kai ko ba haka ba eh shikenan وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطتي بمد النبي صلى الله عليه وسلم وانا اتما فتواتي wadda yake ita ma duk da aka sin kasar nan ba ita an ka hewan faɗi ba amma ga wadda take bari ku jiya hadasani an malikin annahu balagahu hadisi ya kai gare anna abdullahi ibn umara abdullahi ibn umara su ila an tambayi shi anil maru'ati game da mace alhamili mai ciki ita mace ta mai ciki <clears throat> idan khafat ala waladiha idan ta ji tsoron abin a ɗanta abin da a cikin ciki ba saboda kawo ciwon yunwa ya kama shi ko ku kattarasa wasu abubuwa ga jikinta ya wahala ko ta wahala ishtada khafat ala waladiha akula washtadda ala akula khafat ala waladiha fatawa biyu zamu bai nan ɗanta lahiya lau ita take amma ɗanta aka wa gudun wani abu ya samai sannan akwai dun ka kuji fatawar ta canza akwai khafat ala nafsiha yanzu in ba ta aje ba har ita ana rasawa amma ɗazu a'a ba a rasa ta lahiya lautaki amma ɗan zai galabaita ko ba haka ba tun da abincin ɗan da sauransu yana tsotsowa ne cikin abin da ta ci ɗan zai rasa sinadarai to ƙarshe dai ko ya haito ko an haide zai ji jiki kwarai da gaske fatwa biyu to in ya zan khafat ala waladi hana ba khafat ala nafsi ba da washtadda ya mu azumi ya tsananta a kanta ƙala sai ce to fudiru ta aji azumi wa tutu'imu ta ci da miski an gane ta ciyar ta aje ta ciyar ba ta ranka ko tana rankawa fatawa abdullahi bin umar bai tafsili ba bai bambanta ba amma dai ala kulli halin ba ta rankawa yahi zahiri kuma yahi ya hanka bi hanyoyin zuwa ga abdullahi bin umar shi affata wadda an ka samu ko ku abdullahi ibn amrin kamar yadda mai sayi fiqh sunna ka faɗi kila an fahimta ta dai aji azumi ta ciyar ko ta wata ta'imu makana kulli yaumin miskina madadin kowane yini da ta sha ta ciyar ni za ta ba su wa muddan mudu guda min hindatin na alkama wani irin mudu bai muddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haka mudun annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan da kyau kila kan kina yakan kashafi iya su ce a hadisu sa'in mun fahimci wannan a kula fatawa wace fatawa abdullahi bin umar ko ita ma mali zai dan gitta mata kaɗan kala malikun malik ya ce wa ahalul ilmi amma sauran masu ilimi ya rauna alai halkada a sukan sun ga tana ramawa ina jin ya dan kisgini tambayat a fatawat ya rauna alai halkada sun ga ta ranko imam malik dummi ga dalili ne ita mai ciki mi an ka ɗauke ta sai ya ce an ɗauke ta kamar mara lafiya kila an fahimta don akwai jayayya kan mara lafiya to wace rashin lafiya shi an rigimat rashin lafiyar mai warkewa e don da ta haihu ko da ta haihu ta warke ko ba haka suka cewa ba saboda haka sai ta shiga cikin aya faman kana minkum maridan au ala safari ko rashin lahiyar da ba a warkiya da ita za a kesa ta i in ji wasu saboda mi saboda wata tara da ta yi su da ta haihu kuma za ta yi shekara biyu tana sha da mamma ko ba haka ba haulaini kamilaini liman arada an yi rida'a shekara biyu ita ma akwai bukatar ta ci ta sha saboda dan ya samu hukuncin dazu za a samu tunda akwai alhamili akwai almurdi'i shekara biyu da ta ƙare su in ba a yana ba wata ciki ya ka shiga tun ba a gama yayi ba ko ba haka ba in ya shiga ta koma wata tara yanzu tana haihuwa kuma shekara biyu ko ba haka ba in tana cikin shekara biyu na wani ciki ya sake shiga ha kaga saka ce mata mi mara lafiyar da ba a warkewa in ka ce ana warkewa komi daɗe mu ce shekara nawa ko ba haka ba da dai suna ana akwai mace da kawa shekara Eh, ɗa goma sha ko to ko ɗa goma kacce to ai ɗa goma shekara biyu ko uku uku ko tsakanin ko wanda wane biyu ko uku biyu ko uku ko ko ɗai ko biyu ɗai ko biyu ana rurutsa cikin kamun ta sami ɗa goma ta samu shekara nawa ishirin duk lahiya nan na jaranta duk lahiyar jikinta na nan na bata lamuni har ta gama su lahiya la kuma ta yi azumi azumin nawa shekarun ga ishirin tunda shekara duk sai ta sha kina kun fahimta shekara ta ta sha to ta tara azumin shekara 20 ko ba haka ba to sannan kuma ga wanga wanda attahi yanzu kuma wani wata ya tsaya kuma ka san tana haila tana tana wani abu cikin haka to ya za ku tara mata azumin shekara 20 dun ɗaya kan mu ci rashin hankali ko sun ka ce haba haba ku ji tausayinta yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru wala yushadda din ahadun illa galabahu ko ba haka ba sai aka kawo ka'idat almashaqqatu tajlibu taysira in ji malaman usulu wahala ko galabaita ko ganin goni zai kawo a ɗauke makomi sai aka ce haba irin waɗannan saboda aka ɗauke mata da zaran haka nan ita ma ta ciyar da mudu shi shikenan ta wuce an gane ta ciyar da mutu ta wuce ta ciyar da mutu da ramada da ya zo ya same ta ɗaya daga cikin halullukan ga biyu ko da ciki ko da shaman ma wanda ba ta yi azumi tare da shi da wannan sharaɗin ba ta yi azumi tare da shi to ba ta iya ba ta iya to ta aje ta ciyar a ci gaba kakka sa ta kariyo ba kila an gane eh ka ce sai ta koma rama can gaba an fahimta to haka ne to ina jin cikin fiki hudan wani za mu ɗauka wanda ka kamanta ta da mara lafiya lahiyar da aka warkewa ko wanda ka kamanta ta da rashin lahiyar lahiyar da ba a warkewa ko an warke sai an galabaita ko ko shekaru za su taru na ɗaya ko na biyun na biyun ko a to ashe kun bi fatawa abdullahi bin umar abdullahi bin abbasin da kuma fatawa da ta hi ƙarhi ita ta hi ƙarhi duk da ni na da fatawa biyu ganan ni kan ba da wata rana fatawa ga wata rana in ba da fatawa ga saboda mi saboda maslaha ko dibin waɗanda zanwa kila an fahimta yawwa dibin kasan mata a yi haƙuri mata ba imani gare su ban lokaci ba imani gare su ba hmm. suna da ɗan rauni wajen ibada da sakaci da ka sassabta za a zure da yawa ko ba haka ba to in kana kana ɗan ba da tsoro da wallahi sai an ranka ba to sai in ta san ba ta iya taka ce wallahi ba iya ba kila ka gani amma in ta ji duk saba halalan ko ba haka ba duk ko ta haka nan dai ko da babu babula tana dan cewa ba iya ko ba haka ba amma dai a gano cewa ba iya an gano cewa ba iya ba sai an ta wajen likita ba ba sai ka ta wajen likita ba ba sai ka ta wajen kowa ba kowa ya sanya da yanayin kai ne yake ko ba haka ba amma inda ya mace mai hankali ta mai ilimin kanta ce mai tsoron Allah ce kuma ta ce ma mai gida gaskiya azumin gaban iya shi kaji kaji kaji kaji sai ka amince kuma ka ba da fatawa sai ka so buhu kawai ka aji ko ba haka ba sai ka ce aje sai ka teka so buhu amma in ka san dama ko da iska ya zo ya iske kaba na rawa ko ba haka ba ko da man ba ta azumin sai an matsa to kaga ka san dai za ka taya da abubuwan shi yasa nakan ba da wasu fatoyi sai wasu mutane musamman ga irin wannan mawdu'i eh na taba lakca bayan shekara bara ko bare a wani masallaci ni ba da wannan saboda lokacin nan na fahimci matan su ɗaya na zalla zanwa lacca din ko ba haka ba sannan na ga kowa akwai kowa akwai sai na ja ta ɗaya kawai duk wadda adda ciki da wadda ka sha da mamma ta yi azumi in ta ji ba ta iyawa ta aje ta rama ko ba haka ba sai kawai sai na ja karatu na ne wuce ko aka yi ta bugobin cewa na sa ai bara na yi karatu har da wata ta ce tana da kasa ɗin da mun kai na bulugul marami na ce tufu ɗin ruwa tuɗa yi mu ba ta ramawa to ya an kai ko an samu nasu wal mansuku <laughs> Eh, to haka abin yake yasa mu fahimci abubuwan amma a gaskiya in dai ba ta yi azumi nauyin wahalar ta kai ba ta yi azumi ta aji sai ta ciyar an fahimci wannan kuma wannan kun ganta ko cikin waɗa mali akwai ta ka wani ya ce yan mutanen gana masu hadisai ko eh, su malikiyar su ga ta ce to cikin cikin muwadda malin ma gata abdullahi bin umar ma gashi ya faɗi kun fahimci wannan mhm. Allah samu gani illa abinda imam mali ya ce to yana ganin ya ji wasu malamai suna cewa tarama saboda mi saboda an yi ilhakinta an haɗa ta an kwi kwamfiyarin ta da mai rashin lahiya to ai mun haɗi rashin lahiya wace wadda aka yi warkewa ko eh to akwai wanda ba a yi warkewa shi zaka ya zaka yi mai hukunci to irin wannan su kuwa sun ka ɗauke ta قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وند أمر الله فيها دقا تكينكو كو ينا بسا كان تفيا to shi kirgan wasu kwanaki ya rama wa ya rauna zalika maradan imam malik ce to suna ganin wannan shayarwa din da ta kai ta kasa shayarwa tun ta tsoron wani abu ya samu yaron ta suna ganin wannan maradan rashin lahiya ta min al daga cikin rashin rashin lafiyoyi ma al khawfi ala waliya ta da tsoron ta kawa danta saboda aka dauke ta matsayin mara lafiya mun ga fanfanci fiqh din ko kaga sai ka doke ta wani mara lafiya wa hadathani an malikin ga an hukunci nan shi ma gani hukunci nan abinka da ban mamaki imam mali ya kawo shi amma ya saba ma hukuncin jumhuru gaba ɗaya sun saba ma hukuncin mazahibul arba duk sun saba ma hukuncin وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول ما مالي يتشي لاباري يازو غريني دقى عبد الرحمن بن قاسم بن قاسم قاسم دنوا محمد محمد دنوا dan abubakar siddiq radiyallahu anhu kaga kenan jikan shi kasimu jikan abubakar siddiq na ko mhm, abdurrahman jikan muhammad dan abubakar siddiq radiyallahu anhu annahu kana yaqulu shi kasimu shi ka cewa don ce an kai abdurrahman bin awfi an alqasim an abihi an gane daga baba ne kasimu kenan annahu shi baban alqasimu kana yaqulu yana kasance yana bada wagafata mu saurare ta mujiya man kana alaihi qada'u ramadana duk wanda aka biya watan ramadana falam ya kadihi sai bai rama shi ba yana hwahwahwa zanyi zanyi zanyi zanyi ko da ya ahamo sai an ka ce ha gobe da gobe za ta hada azumi wani azumi ce an ka ce ramadana kana mi halal ce ramadana yace a ah, shi wallahi dun lisahi ne ya aza ya rajab ake rajab to ba na ake shi ya kare ramadana ba gobe ko jibi falam yakadihi kuma wa huwa qawiyyun ala siyamihi bari ne da yayi ba rashin lahiya ta gitta mai ba ba tahiya ta yayi ba qawiyyun ala siyamihi yana yi azumi lahiya law yake hatta jaa ramadanu akharu har ramadanu na daban an gane ba har ramadan na daban ya taho ya iske wannan da bai rama ba mala ya ce fa innahu yut'imu makana kulli yawmin miskina zai ci da kowane yini na wannan da bai rama ba ko zai ci da miskini shi ke na sai a'a wani irin miski wani irin ciyarwa muddan min hindatin an gane mudu na hindatu ya ciyar to shi kenan bai rama azumi ya ce a'a wa alaihi ma'a zalika alqada'u sharama an fahimta karatun ramadanan da ya tuho yanzu dai shi zai ci zai doka dai dole yi a gama da shi to tun da ya bari wancan azumi na bara ya yi tsatsa har wani sabu ya cin mai to sai a bashi horo ya rama shi kuma ya yi sannan ya fi diyatu an gane ba to wannan shina da rauni kwarai da gaske saboda mi saboda yana cikin duk abin da jumhuru da mazhabul arba'a sun ka taho kai ne shi na cewa mazhabul a'immatil arba'a wal jumhuru yasumu sun thumma yaqdil awwala wala fidyata alaihi wannan shi a hukunci duk mazahibul arba'a in mun ka ce ba zahil bala haka ga malik ya koma hada ciki duk da shi ya roto wannan ko ba haka ba yace dukkan su wal jumhur da duk jumhur duk fatawayin malamai gaba daya har da ibnu na cikin wannan suka ce ya su wannan azumin da ya zo na ramadana yanzu dai ba shi a tsani ba to ya azumta shi kan shi wannan dole na ka sani to game da wancan da bai samu yi ba raba fa summa yaqdil awwala sai ya rama shi shi kan ya rama kuma wala fidiyata alai babu wata fidiya to wannan haka take an gane li'annahu lam yufarrit wa la'anna ta'khir al-ada'i lil udri ja'izan fal qada'u aw laha zuwa dai bayanin da ya tayi wannan a cikin sharhi kenan an gane wannan fatawat muhammad bin al-qasim ta to ba shi ɗaya ba da wannan fatawa ba wa haddathani an malikin annahu balaghahu an sa'id ibn jubair mithlu dhalika shi ma sa'id ibn jubair shi na ba da irin wannan fatawat na cewa mi na cewa sai ya rama ya yi azumin da ya taho na yanzu in ya gama sannan ya rama azumi sannan kuma aza mai fidiya an fahimta to amma dai gaskiya fatawa tana da dan rauni wajen mafaɗanta asali ma malamai da ya ba su tafi kan wannan fatawa ba kuma in kun kadiba dot wannan dai sa'id bin jubairu balagan na duk dai fatawayin malamai na ala kulli halin dai masu fidiya nawa gare mu masu fidiya masu waɗanda ba su yin azumi a ce su aji azumi amma su ciyar nawa gare mu nawa a wanda yanzu ai mun gama karatu ba lisahowa ba mun lisaho tsohon da ya shekara ya yi shekaru tukub har iyawa sannan muna da mai ciki muna da mai shayarwa ko ba haka ba sannan muna da wanda ya yi sakaci ko ko bai rama azumin ba ba habba na bai zo sai an ka ce duka suna da fidiya ko illa dai shi wancan tsohon da bai yi kawai ya ciyar ko to sannan ita mai ciki ko mai sha da mamma ta ciyar tarama in ji wasu tarama ba ta ciyarwa in ji wasu ta ciyar ba ta ramawa in ji wasu ibn hazmin ba ta rama ba ta ciyarwa kila an fahimta sannan mun samu wanda ya jinkiri bai rama azumin bara habba ne ya zo abdullahi ibn uh, alqasim ibn ibn abi ibn muhammad ibn abubakar ya ce ya ciyar ya rama jubairu da mu shi ma ya ce ya ciyar ya rama amma mun ce jumhuru sun tafi kan cewa bai ciyarwa illa rama ɗaya zai yi ni ce ta cewa nan mun ka sa mai ɗan ƙarfi ciki na batun ciyarwa mace mai ciki da mace mai shayarwa ko ba haka ba ina jin su da da ƙarfi ciki mai mai mai mai mai tsohon da ya tuku bai ramawa Allah ɗauke bai iyawa to bai iya la yukallifu Allah nafsan illa wusaha ya zaka azame kuma abin da bai iyawa saboda haka bai iyawa kila an fahimta sannan shi kuma wanda ya jinkirin ramadana na bara bai samu na bana ba to miya matsala ba wata matsala illa ya rama ko ba haka ba shi na ɗaya na nana biya ta tunda babu wata illa illa mai ciki da mai sharawa ne su ko mun ka ɗauke su mara lahiyar da bai warkewa zungur haka sai mu ba su ciki wannan hukuncin ko sai su ciyar kawai wannan shine ya zama zahiri Allah ya samu gane babu jami'u kada'i as-sawmi shin rama azumin da aka cewa da gama ramadana an kai sallah ran sallah karama shikenan wajibi na dole gobe ka tayar da rama azumi ko ki tayar rama azumi ko ko dai an baka dama daga gama azumi na habbaɗi har bana daga shawwal dhulqa'da zulhijja muharram safar rabiul awwal rabiul akhir an baka dama sai ka kaga dama ko ko akwai nan lokaci da aka son karama kamu wannan lokacin كرمك الله بسم الله باب جامع قضاء الصيام حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج Nabiyyu صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها تقول إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان babu jami kada isiya babin da ya koya da ya tara hukuncin rama azumi ana rama azumi kamar yaya yanzu yanzu dole ka gaggauta ko kusa da ka samu dama bari mu ji hadisin Aisha haddathani Yahya an malikin an Yahya ibn Sa'id al-Ansari kenan an Abi Salamata ibn Abdurrahman daga Abu Salama dan Abdurrahman Abu Salama sahabi ba Abu Salama mijin ummu salama ba wannan tabi'i na ko a wannan <laughs> wannan sahabi na nace abu salama wanga tabi'i ba abu salama ba mijin ummu salama wannan sahabi na hasali ma wannan ya rasu tun shekara ta biyar bayan hijira ko eh bai yi zamani har ya zo ya bada hadisai ba saboda ya rasu lokacin da aka yi yakin ahzab ko ahzab daga abu salamata dan abdurrahman annahu sami'a aisha radiyallahu anha ya ji aisha zaujan nabi mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma radiyallahu anha taqulu tana cewa in kana la yakunu alayya siyam hakika in in ka sa in cikin jumla in ka iske la to sai ka ce hakika in kana la yakunu haƙiƙa ya kasance ko haƙiƙa yana kasancewa kuma ya an sa kana madi da ya kunu mudari cikin jumla guda shi aka ce ma mi za mu ce mai past continuous tense an shayi ne amma labarin aka basuwa ya wuce amma lokacin da ya wuce an yi ta yi ya kasanta kasance tana yi kila gane ta kasance tana yi ba ta taɓa yi ba ka ce so gudana ko takan takai mhm, hakan takai ta kasance ta ce aƙiƙa azumi yakan kasance a kaina kuma ani azumi min ramadana na ramadana ana biya ta azumin ramadana amma fa ma astati wa asumo ban iya samun dama in azumci watan hatta ya atiye sha'ban har sha'bana ya zo ana wata mai hita za a fara azumi sannan ta rama cikin sha'bana to haka ta kai to haka ta faɗi mi dalili to tabi'ai guda biyu sun yi kokari sun fassara dalilan malamai da yawa sai sun kafi waɗannan dalilai cikin tabi'a ibnu shahabin ya fassara abu salama ɗan gaɗan abdurrahman ya fassara ya ce ina ganin saboda matsayinta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kila an fahimta saboda kan manzo sallallahu ya buƙace ta alhali ya same ta tana azumi kila an fahimta to don haƙƙin manzo sallallahu sallan kata takura mu annabi sallallahu sallam ta ɗauki azumi na ramuwa alhali shi kuma mun salla sallan kai bukace ta wannan yinin sai ta ce azumi ne kai kaga ta dan akwai wani nau'i na rashin ladabi ko to tana tsoron haka ne sai ta yi kirdado wane wata na annabi ya yawan azumi wanda ma har ya kasance bai kula da iyali har ya kasance yakan shagaltu da azumi har in ya fara azumi sai an ce kila watan ga sai ya azumce shi sai an kace sha'abana sai zan tana ɗaukar wannan damat kila an fahimta ta haka duka amma wannan sharhi ba nata na ba malamai ka kaɗan ba ta waɗannan azaru ala kulli halin ya halatta mi ya halatta kana biyar ka azumi ka ce a bari sai bazara ta wuce ko ba haka ba wanga zahi haba haba do Allah ko dai bari do Allah har bazara ta wuce in bazara ta wuce hunturu ya shigo ka ce to a bari sanyin na ya karu ko ba haka ba yawa har sanyin na ya karu san ya karu ya ce to bari a dan rama amma inda damuna ta shigo da daɗi ko <laughs> ka gani to dai sai ka bari dai lokacin da ka hi ko kana da wata tahiya wadda ka san inda za kana babu wata wahala nan ko harka cewa ne da kaza da kaza na ba mun san zaka na da dan wani zuwa dan wata tahiya ta wata guda ko ta wata biyu wanda can zaka samu natsuwa sai ka ce to bari ka ji haccan karama ya halatta a fahimci wannan sai dai cewa anka ya halatta ba haka anka so ba ba haka anka so ba muhammad nasir albani a cikin tamamul minna ya ce ja'izina amma in an ka ce wahi gaggawar rankawa ko jinkirin ranka ya ce gaggawa don aya ta ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum eh kuma Allah ya yabi wasu mutane ya ce sun kasance suna tsere wajen aikin alkhairi ko ba haka ba eh to saboda haka shiga cikin ya himi ya hika kashe jiki sannan kuma ina ka sani kai ko Allah ya kai ka shi a bana ko bai kai ka to shi aka wa gudu ko ba haka ba sai ya ce akan haka dai karama da wuri wuri yahi Allah samu gane babu siyamul yawmil ladhi yushakku fi babu siyamil yawmil ladhi yushakku fi حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا قال مالك وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ɗazu ga wancan nace waɗanda sun kai bayanin aisha misa taka jinkirta aramawa har sha'aba da nice ibinu shahabin da abu salama na cikin wanga hadisi a ina nuhin ya haya ibn sa'idin ba ibnu shahabin ba ya haya ibn sa'idin kun diba hadisin haddathani ya haya an malikin an ya haya ibn sa'idin shi ya haya ibn sa'idin shi yace li shuguli bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko dan gyara na kadan ne amma ni ce muku ba ita ce haka ba ko in an ka ce haka ibn abdulbar abdul bari ya dan gitta magana shi yasa ni ƙara nanata muku ba magana aisha ta ba ce an ka ce dun shagaltuwa da annabi dun kula annabi ha to ita ɗaya matsalar aji azumi ka cimma duk cikin matan annabi ba ita ɗaya ba ka sani dole ka ce ba ita ɗaya ba Dun baiwa cikin su tara ko bakwai ko takwas a ce ita ɗaya ka samun lalura haida cikin ramadana bai yiwa ko to in haka na to su yaushe suka ramawa ko ko ya aka cewa su suna samun damar rama cikin sauran watanni amma ita ba ta samu ce cikin sai cikin shabana ko ba haka ba to ya ɗayan kawa ga shubha don shubha ta ya kawo ko ba haka ba don ba ta zan amsa ba don muna ya ciya i in ka ce i kuma shikenan ka ce i ita ɗaya ka samu ka ta matsala da wannan ko babu wata babu wani abin da zai kore ka da shi saboda mi saboda a yi rayuwa ita annabi sallah sallan ya yi yawan yawan mu'amala da ita saboda kakkai zato inda inda zaka zato wanda ka ce haka zaton ya kai shi da annabi yake gare haka yake ma'ana rabon kwana wajibi na ko to shi annabi rabon kwana ba gare ba wajibi na ba kila fahimci wannan saboda ka tunda ba turji man tasha'u ko wa tu'yi ilaika kana iya sa wadda haka so a jiki kuma kana iya pakin din wadda haka so sai ka yi pakin ta zan by ko ba haka ba ha wani dan lokaci eh ita ku wadda haka so sai ka jawo ta kana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah halatta mai nan binasul qur'an saboda haka ina ka sani ko kila Aisha din ya jawo a jika kila an fahimta saboda haka ibnu abdul barri ko da yake allama ne ka ga nan itiradin da yayi bai yi ba babu siyamil yawmil ladhi yushakku fihi shin ana azumi ranar da aka shakku yaushe a yau shakki yau mu shakki sai a ce yau 29 ga watan sha'abana 29 ko? yau 29 ga watan sha'abana yau ɗin ba a yi ruwa ba a'a yau ɗin sai a tashi da ruwa ko da giragizai ko da wani buji ko da wani hazo ko da wata ƙura ta wani aiki ta rufe sararin samaniya wadda wannan aridi da ya gitta kila an fahimta shi zai zama sanadin kila ba ku ga wata ba ko ya hita an fahimta to in wani sababu an ka samu na yinin na rin irin 29 wanda ko da an yi tuwala idanun nan ko da watan ya hita ba a gani ne to gobe ya zan yau mu shakki an fahimta a kula amma in ranna an ka tashi katankar kwal babu buji babu girgije babu komi tangaram tun biyar lahiya lau har shidda taya kun ka tashi shidda an ka hau tuddai da ko ina ana dibi ana ta kallo ba a gane ba ba a gane ba ba a gane to ba yi mu shakita ba gobe ina ta zama shakki tunda ba a gane ba kuma an yi ta dibi ba a gane ba kuma babu buji babu girgije babu wani abu ba yi mu shakita ba gobe abinda a shakku ko an gane kila ya heto kila bai heto ba in ya heto ba ku gani ne in bai heto ba kuma duk ɗaya gare ku to shi a yau mu shakki an fahimta to ba azumi ne gobe yau mu shakki wane azumi nassin hadisi ko wane cewa man sama yawmul ladhi yushakku fihi faqad asa abal qasimi sallallahu alaihi wasallam wanda ya azumin yawmu shakki to ya saba uban qasimu yawmu shakki an ce wani an ce wani azumi wani azumi sai zan jumhur sun ta kan haka amma imam malik ya wata fassara ya ce a'a abinda azumin da ba a yi da shi ramadana kace to tunda ka ga ka ga gani ne ba gani abba ayi ba a ce bai hita ba fa hadari an kai sakkwato to na kake tabbaci kila ko nan Borno ko nan Niger ko wani wuri an gane saboda haka yana yawan layi karhe tara to a ce mana an gane saboda haka barin ta da azumi na in an gane alhamdulillah in ba a gane ba an kai sha biyu sha kaza ba a gane sai aje azumi na to kai azumi ala taraddudin ko to ita ko ba a ibada ala taraddudin Allah ya ne aka ibada to shi ko shi a wannan shi yace sai ramadana amma nafila ha yace nafila kana dauka abinka to bari mu je mu je حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ما مال يا جماعة إلمين هون سنة هنا أن يصام اليوم الذي يشك فيه أي أزمي ينن أك شك من شعبان لشعبان إذا أمن يوش أنك هنا إذا نوى به صيام رمضان كنت با إذا يقدر توتر أزمي رمضان يكنوه أما ويا رونا سنة غني أن على من صامهم duk wanda ya azumtai ko da ka azumtai ala gairi ru'yati in dai baka ji an ganai ba sun thumma ja'a sabtu sannan tabbaci na annahu min ramadan an ka ce kai wani ko wallahi ka daidai ba kaga wallahi an bugo min daga Bauchi ko daga Kano ko daga wallahi ashe da an ga wata da jiya kuma ta tabbata haka nan to malam ya ce to tun wannan din da ya azumi in tun da dai bai ganai ba tabbaci yazzo anna alaihi qada'u sai ya rama sai ya rama ma'ana abin da muka so mu samu bai azumtai ba tunda akwai ka'idat sai mi sai ya ga wata aisha radina ko eh haka yace wala ya rauna bi siyami dawu'an ba asa amma babu laihi in ya azumin na ta dawu'i kila fahimta to wannan ga imam malik adda wannan tafariki ramadana abba ana yin nafila amma sun tahi sun ce kai duka in dai shakku to aje nuka ka kawo mutane rudani ko ba haka ba aje kawai in an gani shikenan in an ganai ko ka ci ka ƙoshi an gane shi kenan ka ci gaba da azumin ka yamsa ku ka wuce kuma kana da azumin ka in kana ɗauka wata fatawa ko ba haka ba in kuma ka ce ka ɗauka wata fatawa sai da ka saba da ita to rama ba shi kenan ba a yanzu dai sai ka rama shi Allah ya sa mu gane malikun wa hadha al-amru indana wallazi adraktu ahli al-ilmi bi baladina wannan al'amari haka yake wajen mu kuma shi ne iski yan garin mu suna yi <laughs> shi iski yan garin mu suna yi wallazi adraktu ahli al-ilmi bi baladina na ji lokaci ya yi da dai lokaci bai ba na so mu kare abin ga amma dai bari mu tsaya nan don karatun kan mu yi abin nan ka diba tambayoyin wannan yake cewa assalamu alaikum Allah gafarta malam ni ne wanda na sha azumi har na tsawon eh, shekara uku ana biya ta azumi guda arba'in wallahi kuma har yanzu ban sami sauƙi ba na zo asibiti an yi test an yi test amma ba a gane ciwo na ba har yanzu shin ko zan iya ciyarwa ko kuma eh, in ba ni in bari sai in har na ji sauki na gode a karatun da mun ka yi miya a fatawa ta yi a hasken karatun da mun ka ta yi eh shikenan ya ciyar kawai ko ya dokai mara lahiyar da bai warkiya ko shikenan wannan shi ya fi sauki inda an har yanzu ciwo ne bai wuce ba karwakallah bismillah nake assalamu alaikum akar makalla Allah ya ƙara ma malam lahiya da imani bayan haka ina da tambaya tambaya ta ita ce shin wanda ake bin sa ranko ya samu ya yi nafila ko ga kamin ya ranka azumin da ake bin sa ma'asala to wannan shi na an kai ta rigingimu ina jin shekara da sai an yi ta magana kan wannan musamman ga azumin kwa shidda din na shawwal an sha tambayoyi shin wai idan to wanda bai samu i da kammala ramadana dine ba saboda uzurin tafiya ko rashin lafiya ko kuma haila da sauransu shin ya samu shi na nafila ɗin don ganin shi zai wuce tun da cikin shawwal an kace ce ko ko dai dole dai sai wanda ya cika wasu na tsananta su ce lalle lalle sai ya cika saboda mi saboda bayiwa ana biya ce amma kuma ya kama nafila wasu wannan hadisi da muka karanta na aisha tana ta kasance ba ta ramawa sai bana da shi suke hujja su ce ka san ku irin aisha gaba ga manzo sallah sallam bayiwa a ce ita ba ta sittu shawwalin duk irin falalagga da manzo Allah ka ba su ita ba ta sittu shawwalin ko ta kuma kuma kuma wannan basa ta ta wuce ta shekara duk ta ki ta shawwalin kuma irin falalagga da manzon sallah sallam ya faɗi kace a ah, lalle irin darajar ta matsayin matan manzo sallallahu alaihi wasallam babbar sahabiya irin wannan garabasa baiwa baiwa ta wuce ta to ba ta rama sai sha'abana to shi ta kansu ka kenan ashe tana iya koko ana iya kenan yin nafila kamun me kamun arama sai dai malamai sun ce nafilar da adda sababu a kula kama irin dai kama irin wajen sallah ne da sauransu nafilar da adda sababu mi as sababu wadda adda wani ayyanannen lokaci da an ka ambata a shari'a wanda kuma lokacin na iya wucewa kamar sittan min shawwal din nan kwana shida na watan shawwal kamar ranar arfa kamar ranar ashura kamar ranar tasuwa ina jin suwa da sunaye ko suwa da sababu ko to kaga irin waɗannan kamar ranar arfa ko na faɗi arfa ko kamar ranar arfa to da irin waɗannan kaga suna da kima suna da daraja suna da falala sannan kuma suna da time lokacin da suna iya wucewa in sun ka wuce baka yi ba kayi hasara to sai sun ka ce to irin waɗannan malamai sun ba da ruksa ana yi kuma ba dai ko da ba da ruksa ba dai babu nasin da ya hana ko ba haka ba ehen Allah samu gane saboda haka ni a fahimta ta tana iya ta insha Allah wannan yake cewa assalamu alaikum Allah gafarta malam ina neman addu'a da ni da uwaye na muna cikin wani jarabawa jarabawoyi da yawa Allah ka gwada mana sun yayi wannan ce assalamu alaikum Allah gafarta malam dan Allah ko zan iya hujja da wannan hadisin akan musafaha tsakanin mata tsakanin mata ce mamin musulmai ne yaltaƙiyani fa ya hani illa gufira lahuma ƙabla an yaftarika rawahu abu dawud wa Khairu. to za ba sani ba ko za ka iya ko kana iya ko ba ka iya ka dai duba ka gani ehe yana gani akwai bukatar sai ya ta wahala da kai ne zai ko ba zai yi ba sai ya ishihadi ya hitar bai diba fatawar malamai magabata shi akwai sallama tsakanin mata da mata wasu wasu ko ko sallama ba da hannu tsakanin maza da maza me wahal shi ka sai ka ishtihadi ko ba haka ba kuma ba ka ishtihadin ba tarakallahu ya halatta Eh, mace da mace ya halittu su gaisa a taimaka akwai nassi to wannan da yake ya kamata mu biɗi fatawa daga cikin fatawan magabata ko mhm, insha Allah tambaya wata tambaya ko shi ke ga wasu ina jin na satuttukan da sun ka gabata na masani ba ko na karanta wannan wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina da tambaya mutum ne Mazi ya fito mai a cikin eh, ramadan shin yana cikin masu ranku ma'asala shin azumi ne ya lalace haka ya kamata ce ko <laughs> shin azumi ne ya lalace sannan a yi magana yana ranka ko bai rankawa yawwa mazi ya ce a kula ba maniyi ba imam malik ɗaya ce mazi na kare azumi cikin mazahibu shi ɗaya ko ku in ce ba imam malik ba malikiya ita ce yana kare azumi imam muhammad ya tafi fatawar mazi bai kare azumi abin <laughs> ka daban al'ajabi fatawar ga ita ce shak abdullahi na gwandu ya zaba mani bai kare mazi mazi a kula mazi bai kare azumi yana nan cikin wili tawili shi. Mhm, ya kawo ta kuma ya yi kokarin ya rajjaha ta wani lokacin da ce haka aka tambaye da dadewa ni ce mazi bai kare azumi sai ci asha subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi ta Salima ko ba haka ba eh sai ni ce ya abdullahi na gonde ba da fatawat ta nan cikin da ya tawili ta ala kulli halin dai mani da mazi da wadi duk malamai sun maganganu da yawa game da su kuma ɗaya daga cikin waɗannan ya fito ba ta jima'i ba baka da nasi na lalata azumin mutum ko kuma na cewa sai ya rama a fahimta sosai a fahimta sosai in dai ba ta jima'i ba koko ba ta saduwa da mace ba an gane amma ina magana a falke kana falke shi in cikin bacci na ba a ko magana babu komi inda bacci na ashe ka ga hitowa ta da bacci a ce babu komi ashe ba shi ka bata azumin ba manzan ko mun gane wani abu ba shi ka bata azumin ba ba karan kai ne ba saboda haka da mazi da wadi da mani mafi yawan dukan malamai sai musu hukunci guda amma idan imam mali ya farraka ya ce idan mani ya fito alaihil qada'u wal kafaratu idan mazi na fa alaihil qada'u faqat haka ya ce to amma dai musassabto shi mazi bai walwale bai lalata azumi a kula amma kakkai na shawa irin wannan dai na kuntu rajulan mazza'an irin ka muka ba uzuri ko ba haka ba amma wanda kaka zama cikin mata yana wasu abubuwa daban kaka wanga shi ya kawo ganganci ko ba haka ba a kula amma dai wani shi kuma haka ya zan saboda yana cikin ganiyar shawa te ganiyar samartaka te ko ba haka ba mhm. kun san azumi na da hikimomi da yawa kana iya azumi ran da ka fara ɗauka azumi ran na ɗaya ran na biyu kila waɗanga <laughs> tsahinta zure sun san haka ko ba haka ba in kana ta zuru baka da mata zada ka ɗauki azumin farko da na biyu da na uku kwanakin nan sai ka yi shawa shawa ta dame ka kan da azumin ya canye ta yawwa kan da azumin ya canye ta amma da an ta sama kwana goma sha to sai a ga mutum da ya yi kwalapsin ya <laughs> yawwa amma dai rana ta biyu in yayyayi ni da azumi gobe yayi ni to saboda rashin lahiyoyi da wasu matsalolin jiki ne duk sun fara zubewa hatta da yan rashin lahi da kaɗan damuwa ta yi na wata yan malaria da wata ɗan jiki duk azumin na ya zuba mai da su sai ya ji ya ɗan samu ne ƙarhi ƙarhi ƙarhin jiki ne ƙarhin rayuwa ta ƙarhin imani sai ji hatta da ƙarhin shawa ta taso mai ba sani ba ko jarrabtu ko <laughs> yawwa to haka nan to kaga irin wannan komi na iya faruwa eh to Allah ya sa a gane saboda haka na sake nana ta mazi bai kare arwalla amma in ka ce wani ya ce mazi na eh? mazi bai kare azumi afwan <laughs> mazi bai kare azumi amma in ka ji wani ya ce mazi na kare azumi ku rigima ya gani cikin akadari ko ko cikin ishmawi ko cikin riziya ko cikin risala ya gani akwai shi kuma kila a fahimci wannan wannan kadiya ce mai zurihi Allah ya sa mu gane wannan ce assalamu alaikum Allah ya ƙara ma malam lafiya da imani muna roƙon malam don Allah idan za a canza wurin karatu lokacin da muna. Wannan ce assalamu alaikum malam Allah ya saka ma da alkhairi tambaya ta shine Allah gafarta malam shin ko akwai bambancin sallar mace da namiji ta layin ruku'i da sujuda a kan buɗe hannayensu daga jikinsu babu bambanci duk musulmi na aiko da mace da namiji ba duk musulmi na ba to su mu kama sallu he sallu kama rayatu muni usali wa an kace duk kowa eh wannan babu matsala ne ka bata bayyana hmm? irin haka nan ban ji ba to shikenan bata insha Allah waga tambayar bata hito sosai ba shikenan na jan tambayar sun kare wannan mai magana game da canza wurin karatu na bulugul maramina ya ka magana amma na cewa in za a canza shi ba ma wai a canza ba a ƙara to kuma bai san cewa ni batun dukan ya rage ba ko ba haka ba shi a abin ga saboda haka a ba wannan dai shi wannan nan dama babu batun canji dama magana bulugul maramita muke magana canji ah, babu wani abu ko babu wani abu malam ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik